الله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أصوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهده واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سؤال بركة بركة مدساكة هدوى أو أن مجلسي نام يتار البركة لمثل جبات تبدأ تفسير القرآن من جرمة أقرقشن موضوع تربية ما أقرقشن هسكن وصي لقمان الحكيم عليه السلام دائما أنسى kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin waɗannan wasiyoyi a cikin sura mai albarka wato suratu luqman wannan zai zama majalisun mu insha Allah ta'ala na sha hudu kuma da izinin Allah za mu shiga ka'ida ta uku daga cikin ka'idojin tarbiyya da muke fitarwa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi masu albarka yau muna ranar juma'a kuma sha biyar da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau takwas ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala muna ƙasƙantar da kai zuwa gare shi da ya yi mana dukkan damuwa ya saukar da alkhairi da rahma a cikin ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmai da kuma garinmu a keɓance muna roƙon allah madaukakin sarki ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya shirye mu ya shirye zuriyar mu muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana da annoba ya kawo mana alkhairi yau ba mu da ina jin tambayi kai sai za mu shiga cikin karatu eh, ƙa'ida ta uku da aka fitar a cikin waɗannan wasiyoyi na lukman da yake maɗansa ita ce a min asbabin najahi fi tarbiyya الشكر من أسباب النجاح في التربية godiya ga Allah subhanahu ta'ala suna ɗaya daga cikin na cin nasarar tarbiyya idan bi tarbiyya yana son ya ci nasara a tarbiyyar ɗansa to ya zama mai gode ma Allah shi dai kan shi ɗan ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kuma ya waje bai gode Allah subhanahu ta'ala a kanta sannan ga sauran ni'imomi waɗanda suke gewaye da mu wajibi ne mu zama masu godiyar Allah godiyar Allah tana ɗaya daga cikin sabubban cin nasara a cikin tarbiyya idan ba a gode ma Allah maɗaukakin sarki to ana tsammanin ba za a ci nasara a cikin tarbiyya da ake yi ba wannan ka'idar an fitar da ita a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid Allah maɗaukacin sarki ya ce wala da atai na lukumanin hikmata hakika mun ba lukumanu hikima shi Allah ce a nishkur da, domin ka gode ma Allah mun ba ka hikima ka iya tarbiyya a nishkur da, domin ka gode ma Allah shi Allah ya ce wa man yashkur duk wanda ya gode ma Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi to kansa ya gode ma wa wa man kafara wanda kuma ya butulce ma ni'imar Allah bai gode ba fa inna Allah lallai Allah ganiyun mawadaci ne daga barin bayinsa hamidun kuma mai abin yabo ne sha yabo ne shi dunkulallen tafsiri na wannan ayar muka ce ya Allah ta'ala amiran abdahu luqman radiyallahu anhu Allah ta'ala yana faɗa yana umartar bawansa luqmanu an yashkurahu ala ni'matil hikmati wa sha'irin ni'amin lati an'amaha alaihi da cewa shi lukmanu ya gode ma Allah madaukakin sarki a sakamakon ni'imar hikima da ya bashi da kuma sauran ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya masa waɗanda suke masu ɗimbin yawa waɗanda Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka ce za ku kididdige ni'imomin Allah ba za ku iya gama kirga su ba ba za ku iya kididdige su ba ni'imomin Allah madaukakin sarki akan bayansa ba wanda ya san adadin su sai shi subhanahu wata'ala wa Allah ya qtu'aha sannan Allah madaukakin sarki ya ba Luqmanu bawansa umarnin cewa kai ya bijiri kai ya kafirce ma ni'imar da Allah ya masa fa inna shukran ni'mati domin gode ma ni'ima sababun qawiyyun li ziyadatiha sababi ne mai ƙarfi na ƙaruwar ni'ima wa al'aqsi inna kufrana ha min asbabi zawali ha au sannan a gefe guda bitilce ma ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya mabawa to sababi ne ko sababi ce daga cikin sababbin da ke jawo ni'imar da baki ita zama ta gushe ba ta au nuqsani ko kuma ya zama wannan ni'imar ta zama ta tawaya in lam tazun bil kulliyati idan ba ta kawo ba gabaki daya kama kala ta'ala fi mawdi'in akar. kaman yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Musa alaihi salam yake cewa wa iz ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lashadid Allah madaukakin sarki bayan ya lissafa ma annabi Musa da jama'ar sa irin ni'imomin da ya musu na tseratar da su daga fir'aunu babban abokin gabansu. wanda ya kasance yuqtilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum yana kakkashi 'ya'yansu maza yana barin 'ya'ya mata sai Allah madaukakin sarki bayan ya lissafa ma annabi Musa alaihi salam jama'ar sa da ya musu waɗanda suke masu ɗimbin yawa sai ce wa iz ta'azzana rabbukum ai wa iz a'lama rabbukum ku tuno lokacin da ubangijinku ya sanar ubangijinku ya sanar yayye kuwa me kuwa ya ce da in shakartu wallahi idan kuka gode kuka gode ma ni'imomin da na muku la azidan na ku hakika ne kuma ne alkawarin wallahi zan kara muku ni kuma ne alkawarin zan kara muku ni'imar wala in kafartum idan kuma ku gujire ma ni'imar da na muku inna azabi la shadid lallai azaba ta ta kasance mai zafi azaba ta kasance mai girma azaba ta ta kasance mai raɗaɗi mai tsanani kuma sau da haka ni'imar Allah maɗaukacin sarki idan ya mabawa abinda Allah maɗaukacin sarki yake bukata a wajensa shine ya gode ma wannan ni'ima kamar yadda za mu ga yadda ake godiya ga Allah maɗaukacin sarki sannan a gefe guda Allah maɗaukacin sarki baya son a mutunce ma wannan ni'imar da ya masa da ya mutum idan mutum ya butulce sai Allah madaukakin sarki ya janye ni'imar da ya masa hmm? sai ya janye ni'imar da Allah da ya masa shi ce sannan Allah maɗaukacin sarki ya bayyana ma bawansa luqmanul hakim anna shukri a'idatun ilal abdi shakir fa'idar godiya tana komawa zuwa da shi wanda ya gode ba godiya ta Allah madaukakin dama shi Allah ya siffanci da sifa ta ashaku Allah madaukakin sarki shakir ne sannan kuma Allah madaukakin sarki shakur ne Allah madaukakin sarki yana godiya shi kan kanshi sannan kuma yana son a gode masa amma idan aka gode masa to fa'idar godiyar tana komawa ne zuwa ga mai godiya ba wai tana komawa wajen Allah madaukakin sarki bane la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya gode kansa ya gode mawa wa man kafara fa inna rabbi fa inna Allah ghaniyyun hamid wanda kuma ya kafirce to Allah madaukakin sarki mawadaci ne baya bukatar godiyar wani sannan hamid yana da bayansa waɗanda suke gode masa yana da bayansa waɗanda suke yaban shi ko daɗin adam ya ƙi gode ma Allah ya ƙi yaba Allah to Allah madaukakin sarki yana da waɗanda suke yabansa haka Sulaimanu alaihi salam shi ba ya faɗa wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim wanda ya gode to shi kenan wanda kuma ya butulce ya kafirce to fa inna rabbi ghaniyyun karim bangiji na mawadaci ne kuma mai karanci ka fa'idar godiya tana komawa zuwa ga wanda ya godiya la in shakartum la azidannakum ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وان يقول كنش يقول لموه عائدا وجنش ذات داو وهو الذي يجد زيادة النعمة من أجل ذاك الشكر شيء زي سامي دئي sakamakon wannan godiyar da ya yi ta ni'ima sai Allah maɗaukacin sarki ya ƙara masa summa yajidu thawabahu inda Allah fil akhirah sannan kuma sun cire daɗin gushi idan mutum ya tafi lahira kuma sai ya ga ladan shi Allah ya tanadar masa a duniya idan Allah ya maka ni'ima ka gode to sai ya faɗi ni'ima sannan kuma in ka tafi lahira sai Allah madaukakin sarki ya tara maka wannan waɗanda ya tanada gare ka sai ya baka ya ce wannan sakamakon godiyar da ka muni ce kun ga riba biyu riba a duniya riba a lahira riba a duniya ziyadatun ni'mati idan shukirat sannan a lahira sawabun ni'mati au sawabu shukri ala ni'mati idan shukirat a duniya a ba mutum a ƙara masa abin da aka bashi a lahira kuma a bashi lada sakamakon wannan ibada da yi domin ibada domin godiya ibada ce tana ɗaya daga cikin nau'ukan ibada waɗanda ake ma Allah subhanahu wa ta'ala wa ba da zalika hazzara Allah tabaraka wa ta'ala min kufrani ni'matihi daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki a cikin wannan bangaren na wannan ayar sai Allah madaukakin sarki ya faɗakar ya gargaɗi ya tsoratar a game da butulce ma ni'imarsa cewa wa man kafara fa inna rabbi ghani fa inna Allah ghaniyun hamid wa bayyana anna maghabbata kufraniha ala sahibiha Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa sakamakon butulce ma ni'ima yana komawa ne zuwa da shi wanda ya butulce din إذ أن الله غني لا يفتقر إلى شكر الشاكرين domin Allah madaukakin sarki mawadaci ne baya bukatar godiyar masu godiya in suka yi kansu suka bawa wa hamidun sannan kuma Allah sha ya bane bi ta'addudi ni'amihi 'ala al-ibad zahiran wa batina saboda yadda ni'imomin sa suka yawaita akan bayansa a zahiri da kuma baɗi akwai ni'imomi waɗanda suke na fili akwai kuma ni'imomi da suke labo so da haka wajibi ne mu zama mun gode ma Allah maɗaukakin shirki wannan ita ce ka'ida to me shukur me godiya a lugar larabci idan suka ce shakara a shukur suka ce shi ne bayyana ƙiba a doki zuhuru samnati fil khayl au al doki ya zama ya bayyana da ƙiba wanda a haushi ma shi ma haka yake faɗi in ya tashi zai buga wani misali wanda yake na fili sai ce a aika maki bar doki ce sau da kamata bukata sai an ce maka wannan dokin yana da kiba to shi ne asalin ashukur wannan kalmar shinun da kafin da ra'un tana komawa ne zuwa ga idan dabba ta cika koshi musamman doki to sai a ganta da kibarta to shi ne ake ce mata ashukur godiya ke. wannan kuma ma'anar ta shukur ke kama da ma'ana ta shari'a da malamai suka ambata al'alama tunan tsayin rahmatullahi alaihi a cikin littafin su mai albarka madaridu salikin fi manazili iyaka na abu wa iyaka na sa'in yace abinda ake ce ma a shukuru zuhuru wa asari ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa atirafan wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi qiyadan wa ta'atan yace abinda ake ce ma a godiya zuhuru asali ni'matillahi bayyanar ni'imar da Allah ta'ala yi ma bawa ala lisani abdihi a harshen bawansa sana'an ajiye na yaban Allah Allah madaukakin sarki ya masa wata ni'ima to ajiye na faɗinta kamar yadda Allah ya umarci manzonsa yake cewa fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis amma bi ni'mati rabbika fahaddis amma ni'imar da ubangijinka ya maka fahaddis ka ba da labarinta ala annaha minhu jallat qudratuhu cewa daga Allah wannan ni'imar take ba daga hannun wani take Allah madaukakin sarki shine al-mun'imu ala ibadihi shine yima bayinsa ni'ima saboda idan Allah madaukakin sarki yima bawa ni'ima to ana ba abin da godiyan na nufin ya zama ya bayyana godiya a baki a harshensa wa atirafan kuma ya yi itirafi cewa wannan ni'imar ta Allah ce as ya yabi Allah ya shi yasa lafazin alhamd alhamd da almajdu dukkaninsu suna shigewa ƙarƙashin ashuku alhamdu da as da almajdu dukkaninsu suna shiga cikin dunkulan ashukur in aka ce wane ya gode shine misali idan da wani zai ɗauki wani abu ya ba wani kyauta ya ce na gode Allah saka da alkhairi sannan kuma zai ce kai na mutumin kirki to yanzu nan yayi shukurun yayi hamdun yayi sana'un sannan kuma yayi majidu majada a alaihi ya ya ya girmama ya faɗi girma da darajar wanda ya masa kyauta sannan wa asna alaihi ya maimaita yabo gare shi da an hamidahu bayan ya yabe shi waɗannan da baki ɗinsu suna shiga cikin mazmun ashukur shi ne ne zuhuru asr ni'matillahi ala abdihi ala lisani abdihi sana'an wa atirafa yadda cewa Allah ne masa wannan ni'imar sannan ya ba Allah madaukakin sarki shi yasa zamu ga Allah madaukakin sarki ya bude littafin sa da alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin sannan idan Allah ta'ala yayi wani abu sai ya godiya sai ya bi kanshi hmm? فقطع دابر القوم الذين ظلموا ستي والحمد لله رب العالمين ين الجنة إذن شفاء الجنة وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين فننحى شيء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فننحى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ذكر a nan suna godiya suna yabo ga Allah maɗaukakin sarki sakamakon wannan ni'ima mafi girma da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu ni'ima ta ƙarshe ya shigar da su cikin aljannar sa maɗaukakiya to shine zuhuru asari ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa a yabi Allah kuma ka cewa wannan ni'imar daga Allah yake ko da ɗan adam ai ɗan adam yana cewa kakka zama kaza ka cika goge baki kakka zama kaza ka cika goge baki abin da ake bukata shine idan Allah maɗaukakin sarki ya maka nema to ka bayyana ta da bakinka sannan wa ala qalbihi shuhudan wa mahabbatan sannan gurbi na wannan ni'imar ya bayyana gabawa ne shuhudan a cikin zuciya shuhudan wa muhabbatan ya shaida a cikin zuciyarsa cewa Allah ne masa wannan ni'ima ko da wannan ni'imar ta zama Allah ya sanya sababi to shi wannan sababi ne amma Allah shine musabbibul asba amma a cikin zuciyarka ka ji cewa anna ta'ala huwa al-mun'imul asli shine wanda ya maka ni'ima na asali ko da ya sanya tsani tsakanin shi da kai ya sanya wani ya zama shine sanadin yi maka wannan ni'imar kamar misalin uba da ɗa uba shi ne sanadiyya shi ne sababi na ni'imar ɗa a haife shi to a ɗa ya ji a zuciyarsa cewa Allah madaukakin sarki shi ne mai masa ni'ima amma ubansa ko mahaifinsa to shi ya kasance sababi ne shi sababi ne shi ko ba a barin musabbib a koma a kama sabab duk wanda ya kama musabbib musabbib shine wanda ya halicci sababin ya samu shi to ba za ka saki Allah ta'ala a matsayinsa na musabbibul asbab ba ka kama al asbab shi yasa ko da a ladabi cikin ababen da aka koyar da mu na ladabba abin al'adabu fil alfaf idan mutum zai yi wani lafazi sai ce ba da dan Allah ya sa wane ya yi kaza ba ba kai tsaye mutum ya ce ba dadan wane ba a'a ba dadan Allah ya sa wane ya kaza ba da kaza ya faru da mu wannan yana cin rasu ta'addudi ma Allah yana cin kyautata ladabi ga Allah maɗaukacin sarki kai ya zama ka nasabta ni'imar Allah da bayansa a'a ka nasabta wannan ni'imar zuwa gare shi su ne waɗannan a matsayin sababba ne su shi yasa su ma ana musu godiyar da ake musu annabi sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi man lam yashkuri nasa lam yashkuri la a wata riwaya ce man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk mutum da bai gode ma mutane ba to ba zai taba gode ma Allah ba wanda kuma zai gode ma mutane to ba zai taba gode ma Allah madaukakin sarki ba domin mutanen nan su ne asbab Allah kuma shine musabbibul asbab sannan kuma mutum ya ji son Allah a zuciyarsa yana cin godiyar Allah ka ji kana son Allah kuma dama soyayyar Allah maɗaukacin sarki ita ce ta farko sai ka so Allah sannan za ka so dukkan wani abu da ke da alaƙa da Allah maɗaukacin sarki wa'ala jawari sahihin qiyadan wa ta'atan sannan kuma a ga a gaɓoɓin mutum godiyar nan ta bayyana in qiyadan yana mai jawuwa zuwa ga abin da Allah ya sa shi ne in abin hani ne a ga ya hannu idan su ba zai sabon Allah da shi ba kamar yadda za mu gani yadda yadda wani abin da Abu Hajim Salamatu ibn Dinar rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai magabata almajirinsa Abu Harun ya zo yake masa tambaya a game da mecece ni'ima mecece godiya ta ido zai faɗa mana mecece godiyar kunne mecece godiyar ciki da Allah ya ba me godiyar al'aura kowace gaba daga cikin du'o'i da Allah ta'ala ya mutum akwai godiyar da ake nema ya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ita Allah ya ba mu ikon haka Shi wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan a bangaren gaɓoɓi mutum ya zama ya jawo zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kuma ya ma Allah biyayya kenan godiyar Allah maɗaukacin sarki tana shafa ɓangarora guda uku a bawa akwai shukrul lisa sannan akwai shukrul janan sannan akwai shukrul arka akwai godiya ta harshe shi ne ne bisana'i wal i'tiraf mutum ya yi Allah kuma ya fito fili ya ce Allah ne masa wannan ni'ima sannan na biyu akwai zikirul janan ziki abin nan shukrul janan godiya ta zuci ita kuma ita kuma sai aka ce bishuhudi wal mahabba mutum ya ji a ransa ya haɗarto cewa Allah shi ne ya yi masa wannan ni'imar a cikin zuciyarsa sannan kuma ya so Allah sannan sai ɓangare na uku shukru larka godiya ta gaɓoɓi ita kuma bilin tsiya da ƙa'a mutum ya jayi zuwa ga Allah sannan kuma ya kasance yana ma Allah maɗaukakin sarki ɗaya. kowace gaba daga cikin gaɓoɓin da Allah maɗaukakin sarki ya haɗe ma mutum baiwa ce kyauta ce daga Allah ni'ima ce mai girma daga Allah maɗaukakin sarki to me bawa yake yi ma Allah maɗaukakin sarki da wannan gaba so daga wannan wannan wannan wannan shine abin da suke ce ma almahabba a takaice mu sake nanatawa ɗaliban ilimi wanda za su haddace al-imam al-qayyim yace abin da ake ce ma ashkur shine zuhuru asar ni'matillahi ala lisani abdihi ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوامعه قيادا وطاعة هو نقدر هنا بقاتا أبو جيو هرشينا بقاتا الثناء والاعتراف <clears throat> سننزوشياتنا بقاتا المحبة والشهود سننقبوا بيسوكم سنا بقاتا الانقياد والطاعة إن مسيني ونن توزاء ستنتاشي أمسين شاكروا mai godiya ga Allah maɗaukacin sarki kuma haka annabawan Allah da salihan bayansa suke duka kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarora nasu guda uku ya samu rabansa ko kasansa na yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon yin haka abu na gaba da ke da alaƙa da godiya shine ka'idoji guda biyar da malamai suka fitar na godiyar Allah in aka samu matsala a ɗaya daga ciki to mutum bai zama mai godiya ba fa'ida ta farko khudu ushakir lil mashkur al dole ne wanda ya maka ni'ima alamar ka gode mishi ka zama ka kankantar da kai zuwa gare shi ka kankantar da kai zuwa ga Allah da ya maka ni'ima wala yastankifu lahu wala yatakabbar za ka masa jiji da kai ba za ka nuna masa ka'isa ba duk wanda ya maka ni'ima ba mahaifinka ne sa ai wallahi ta khda'u lahu wala ta takabbar wala ta tankifu lahu ka masa girman ka za ka kankantar da kai zuwa ga mahaifinka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa khafid lahu ma janaha dhulli min Malaman ka da suka karantar da kai manzo su ne ce waqiru man ta'allamuna minhum al-ilma ha kaga kaga wannan kenan sannan duk mutumin da ya maka wata kyauta za ka kana jin wani nauyin shi a cikin zuciyarka ba za ka zama butulu ba wanda ita ce ka'ida ta farko khudu ushakiri li al mashkuri al mun'imi alayhi wanda ya maka ni'ima kace gode masa to alamar gode masa ka'ida ta farko ita ce a ga kana kankantar da kai gare shi to Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta kai masa wannan shi yasa da ya maka baya ya maka gwiwa ya maka hannuwa ya maka goshi ya maka fuska dukkanin waɗannan gabobin su ya ce ka masa sujada da su ka riƙa ma Allah madaukakin sarki sujada da su sannan ka'ida ta bi hubbu shakir lil mashhur wanda mai godiya za ka ga yana san wanda yake gode mawa zai yiwuwa ka ce kana gode ma wani amma kuma ba ka san shi a dole ka gode masa godiyan nan ta haɗu da soyayya kana san shi kana gode masa sakamakon ya maka wata ni'ima wanda ita ce ka'ida ta biyu ka'ida ta uku itirafu shakiri bi ni'matil mashkur wanda yake godiya ya yi itirafi ya faɗa duk inda ya tsinci kansa ya ce wani ne bai min kaza itirafi kenan shi yasa shi yasa shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake ce ma almajiran su yake ce ma almajiran shi yace ku faɗe mu cewa mu makarantar da ku ku haɗe mu mu muka karantar da ku wannan yana cikin godiyar da kuke ma Allah madaukakin sarki da ya ba ku wannan ilimin ta sanadiyya eh kuma shi yasa suke faɗi suna cewa ai haƙƙin magana in ka je ta to ka mai da ita zuwa ga wanda ka je na cin godiyar Allah madaukakin sarki ka zama kaza kawai ka ci ka goge baki malaman ka ambace su a san su ka gode musu ka girmama su ka kankantar da kai zuwa gare su irin kankantar wanda su cancanta gare su sannan ka so su a cin zuciyarka haka iyayenka haka dukkan wanda ya maka wani ima wata ni'ima gaba gaba gabaki ɗari bisa ɗari Allah maɗaukakin sarki wanda shine al-mun'imul haqiqi ala ibadi wanda ya mabayin sa ni'ima na hakika ka'ida ta hudu sana'u shakiri ala al-mashkuri bi hadhihi an-ni'mati kullum kan wanda ya maka ni'ima kullum شيسا وترانا الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله أن الإمام أحمد عبد الله أن الإمام أحمد يتم ديش يتي مصري ويوانيني شافئينا كل نسي إن جكنا مع الإمام الشافعي الدعاء شو كي شو al'imamu ya ce a shafi inu a shamsilin nasi wa kal'afi ya ce lahu hal lahun fi zalika min ya ce ai al'imamu shafi matsayinsa a wajen mutane kamar rana ce kamar kuma lafiya ce kan jin mutane za su ce ba su bukata waɗannan abubuwan guda biyu mutane su ce ba sa son rana Allah sannan su ce ba su son lafiya kan وهكا الإمام الشافعي رحمة الله عليه شي يسا كل الإمام أحمد شي مسا الدعاء شي مسا الدعاء قاعدة تبير أن لا يتعمل الشاكر النعمة فيما يكره المشكور وأن قاعدة تنال جرمة هذا ميقودية ye amfani da ni'imar da wanda yake gode ma waye masa ta hanyar abin da bai so wani ya maka ni'ima sai kuma ya ce maka je sun kai amfani da wannan abu a cikin abu kaza to a ka'ida cewa kai mai godiya ce mai godiya ne to ba za a ga kana saba masa ba Allah madaukakin sarki ya mana halitta ya halicci mu ya tsira mu ya ba mu gaboɗi mabambanta to wajibi shine ne wajibi kada mu sake mai amfani da ɗaya daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mana a wajen saba masa ya lal'abd ya lal'asar yau duk sabon Allah da ake da ni'imar Allah ake ido da ake kallo a yi sabon Allah ni'imar Allah ne hmm? kunne da ake jin sabon Allah ni'imar Allah ne harshe da ake yada maganganu na banza da karerai da an zan kulege shi ni'imar Allah ne hannuwa da ake zuwa a yi taɓa-taɓe a ɗauki abin da ba na halal ba a taɓa abin da bai halasta a taɓa ba ni'imar Allah awa da take tattaki har ciki da ake al'aura duka waɗannan gabaki ɗin su ni'amullahi alaina ne to ya waje ba ummu masu godiya ne to ka a ga mun ɗauki ɗaya daga cikin waɗannan gaɓoɓi na Allah maɗaukakin sarki mun tafi muna saba ma Allah da shi wayar hannun nan ba ta ni'ima ce kamar yadda shaf Muhammad Hussein Yaqub hafizahullah yake faɗi yake cewa ni'matullahi alaina lam nas'alhu ce ni'imar Allah ne wannan wayar ba mu roƙi Allah ba Allah ya kawo mana ita ba addu'a muka yi shi Allah kawo mana waya Allah kawo mana intanet shi ke na haka Allah ya mana wannan kyautar maimakon mai amfani da su cikin abin da Allah yake so sai kuma ya zama muna saba ma Allah madaukakin sarki da su Allah madaukakin sarki ya shirye mu waɗannan su ne ka'idoji guda biyar na gobe idan mutum ya cika waɗannan ka'idojin guda biyar to ya zama shakir ya zama abdullahi shakir ya zama bawan Allah mai godiya sannan in mun tsaya mun kalli waɗannan ka'idojin guda biyar dukkanin su suna komawa ne cikin waɗancan ɓangarorin guda uku shukurul lisan da shukurul janan da kuma shukuru al'arkan godiyar harshe da godiyar zuci da kuma godiyar gaɓoɓi duka waɗannan ka'idojin guda biyar suna iyo ne suna zagayawa a cikin kogin waɗancan ɓangarorin guda uku Allah ba mu ikon gode masa magabata na kwarai sun ba godiyar Allah maɗaukacin sarki kuma yadda alkur'ani ya ba ta muhimmanci shi yasa suka yi maganganu masu tsada wanda ya kamata mu ji su mu fahimce su kuma mu haddace su kuma mu yi aiki da su an ruwaito na Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yana cewa "Lauka kana shukuru was sabru ba'iraini ma balaytu ayyuhuma rakibtu ya ce da a ce Allah zai mai da godiya da kuma juriya su zama wasu raƙuma guda biyu to ni duk wanda na hau ba zan damu ba shi a sabon juriya ita juriya tana zuwa ne inda limti ha a lokacin da Allah ya jarrabu mutum jarrabawa mara daɗi to nan abin da ake bukata shine an yasbir ya juri shi yasa manzo Allah su sanama a hadisin حديثي متفق عليه ونسلت عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن بأمي وانا ستسي مني إذا أبن الهيري يساميش ندائي sai ya ما ma Allah madaukakin sarki sai ya zama masa alkhairi domin zai samu daɗi kuma ƙarshe Allah madaukakin sarki باشي bashi lada na wannan godiya da yayi sannan idan Allah madaukakin sarki ya gwada shi ya bashi wani abin daɗi in imtinan kenan to shi ma sai ya gode sai Allah madaukakin sarki ya ji daɗi ya ƙara masa sannan kuma ya bashi lada in kuma abin damuwa ya same shi shi kuma ya jure to sai Allah madaukakin sarki ya bashi lada juriyan kuma Allah madaukakin sarki ya bashi makwafin abin da ya rasa kaga duka alkhairi ne shi yasa ma'aiki son sa ne ce wa laysa zalika bi ahadin illa lil mu'min ba wanda yake samun wannan sai ne imani za mu ji sharhin da al-imam al-qurtubi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-mufhim a game da waye mummunin nan da ake magana kansa in mun zo sharhin hadisin insha Allah ta'ala wannan dai magana na Umar bin Al-Khattab amirul mu'minin kenan yace law kana shukru was sabru ba'iraini ma balaitu ayyahuma rashidtu ba zan damu ba idan da juriya da da godiya Allah zai mai da su su zama wasu raƙuma to ni ba zan damu kowanne na hau ba in Allah ya min imtihani sai in yi jure idan Allah ya min imtihani sai in gode dukkanin su su zama muna alhairi to haka ake fatan mu zama shi yasa aka ruwaito daga ibnu mas'ud radiyallahu anhu yake cewa al-imanu nisfani nisfun shukrun wa nisfun sabr imani fukafukai biyu yake da su akwai fiffikan farko na imani shine godiya inda alimtinan idan Allah ya mutum wata baiwa ya masa wata kyauta ya masa wata ni'ima to sai ya gobe Wani sabon sannan rabi kuma ɗayan fiffikan shine godiya eh, juriya shi kuma inda limtihan a lokacin da Allah ya so sama mutum zuciyar shi ya jarrabe shi da wani abu mara daɗi abin da ake bukata shine sai ya jure dukkanin sai su zama masa alkhairi sayyiduna ali ibn abi talib amirul mu'minin radiyallahu anhu yana cewa la takun mimman ya'jizu an shukuri ma utiya kar zama cikin waɗanda suke gazawa idan Allah ya musu ni'ima ba za su iya godiya ba wa yabtadi ziyadata fi ma baqiya kuma suna fatan Allah madaukaki suke ƙara musu cikin abin da ya saura a ka zama haka idan Allah ya maka kowace ni'ima ko mun kankantar ta to ka yi ƙoƙari ka gode ma Allah maɗaukacin sarki bakin ka ya saba da godiya bakin ka ya saba da hamdala bakin ka ya saba da faɗin neman da Allah ya maka kar zama kai ba abin da za a ji a bakin ka sai damuwa a'a kar ka faɗin alkhairi da ni'imomi da Allah maɗaukacin sarki ya mutu kuma wannan psychologist sun faɗi sun sun sun tabbatar da wannan yana cin abin da ke ba mutum kwanciya hankali ya zauna lafiya a duniya mutane su kai ganin shi kamar mai dukiya amma shi kai san yadda yake rayuwar shi abin da Allah ya masa ko mun kankanta shi shi ya gode amma mutumin da kullun yana kallon aljanibu salbi ne kawai bangaren negativity bangaren da yake na mara daɗi to shine mutumin da zai kare da ulsa shine mutumin da zai kare da hawan jini shine mutumin da zai kare da azabha sadariya ya samu heart attack ya mutu amma duk ni'imar da Allah ya maka ko kun kanta ta gode ma Allah an mutum ya zama mai kwakwazo wanda wanda yana cin ɗabi'un mu dole sai mun maka mu tarbiyya yau ya ka samu mutumin ɗan Najeriya ya buɗe bakinsa ya ce alhamdulillah wata ni'ima ta zo a cikin waɗannan musibin da suke faruwa da mu da wannan annobar da Allah ya jarrabu duniya da ita to a cikinsu kuma fi tsayyati hani amun a ƙarƙashinsa a akwai wasu ni'imomi akwai ni'imomin da Allah maɗaukacin sarki ya mana to hal na tarifu bi tilkan ni'am wa nusni Allah subhanahu wa ta'ala alaiha wa nusni ala Allah biha muna yaban Allah muna faɗin cewa Allah ya mana waɗannan ni'imomin ya kamata mu canza so da ka sai da Ali radiyallahu anhu yace la takun mimman ya'jizu an shukri ma usiya kakka zama cikin mutanen da suke gidawa zama suna gode ma Allah a cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba su abin da Allah ya baka ka gode komai an kanta sa kuma yana cikin abin da ke jawo maka kwanciyar hankali kuma kai ta ganin daɗi da ƙari daga Allah madaukakin sarki alhamdulillah alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah ka saba faɗin haka Allah mun gode Allah mun gode sayyidun al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu abu isa ɗaya daga cikin sahabban manzon sallallahu yana cewa ushkur liman an'ama alayka ka gode ma wanda ya maka ni'ima wa an'im ala man shakaraka sannan kai ma wanda ya gode maka kuma ka masa ni'ima in Allah ya maka ni'ima to ka gode sannan in wani ka mishi wani abu ya gode maka kuma ka kara mishi kai ma wannan ita ka'ida ka gode ma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka mene ne ce godiyar daga cikin abin da a shukur filman ka ɗibi wannan dukiyar da Allah ya baka ka ba mabukata ka ba mabukata ko ba sai sun roƙa ba ba sai sun roƙa ba kai ka ba su sannan idan suka gode maka kuma ka ƙara ka ƙara musu فإنه لا بقاء للنعمة إذا كفرت سجدنا المغيرة بن شبات والله النعمة بات ثبت إذا أتبجر متى ألا يمكح ما قيقوم amma da yawan mutane ba su san me ni'ima ba akwai ni'ima ta dukiya Allah ya ba mutum sabajin kuɗi akwai kuma ni'ima ta asali ta dukiya ita ce Allah malakacin suke ya ba mutum kunciyar hankali a cikin wannan dukiyar da ya sama kwanciyar hankali irin dukiyar su sayyidina Usman bin Affan irin su dukiyar irin su sayyidina Abdurrahman bin Auf dukiya mai sa kwanciyar hankali ce kuma har yanzu akwai baqiyatul lahi akwai sauran bayan Allah waɗanda suke da irin wannan zuciyar. Allah kuma ya ba zuciya suna da kwanciyar hankali saboda sun san yadda ake mu'amala da dukiya. sayyidina al-mughira yace wa la zawala laha idza shukirat sannan ni'ima ba ta kawuwa idan aka gode ma Allah wa inna shukra ziyadatun min an-ni'am domin lallai godiya ƙari ne a ni'ima wa amanu min faqar sannan kuma kariya ce da security daga talauci idan ka zama mai godiyar Allah maɗaukacin sarki to Allah zai ta daɗa ma Allah zai ta daɗa ma Allah zai ta daɗa maka Allah zai ta daɗa maka za ka samu kwanciyar hankali bai ka da tashin hankali sai mutane su kalli sai su ta shekarun ka sittin amma shekarun ka casa'in wasu ma su ta shekarun ka arba'in wani kuma sai a kalle shi shekarun shi talatin amma jiya biya hukatar da kansa sai wasu su shekarun shi sittin an tashi ana lissafin tsofaffi sai a tashi sai an zo an duba ko sai ga shi yaro ne kawai al-imam al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi yana cewa ibnu adam ya kai dan adam matatan fakku min shukrin ni'ami wa anta mubtahimun biha wai yaushe ne kake tsammanin ka rabu da godiyar Allah alhali Allah madaukakin sarki ya jibunta ka zuwa ga ni'imarsa kullum cikin ni'imar Allah kake in ka waiga za ka ga baki a haɓa tilka ni'amullahi ta'ala nemomin Allah su suka je waye ka numfashi numfashi ba shi ko ba ni'ima ba ce da a ce siya kake nawa ne yanzu ga yi ventilators da masu ciwon masu ciwon corona Allah shi kyauta covid-19 suke fama da ita nawa ake sai da wannan ventilator din nawa ake sai da wannan ventilata ɗin? ka je asibiti mutum yana fama da ciwo ya kai ma matsayin da ba zai iya numfashi da kanshi ba an sa mai oxygen nawa ake sa masa wannan iska amma ga ta nan mutum yana shaƙa oxygen lafiyayyen iska daga Allah maɗaukacin sarki Allah kuma bai bata a hannun kowa bai bata a hannun shi inda da ya bata a hannun wasu to da wasu gabaki ɗaya sace ta zaci bayan su samu mutu sai ya riƙe kayansa hannun shi shi yake tasirifin ce ya ga dama to zagaye kake da ni'imar Allah to ne za ka ce za ka daina godiya Allah كلما شكرت نعمة تجد ذلك بالشكر أعظم منها عليك بالوقت عندك قولي مع الله إن جاء الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه وسيكا ساموت نعمة في تجربة أنا قولي مع الله الإمام الحسن البصري yanzu bi nurillah yana yana hange ne da hasken Allah Allah ce da in shakartum la azidannakum shine yake mana tafsiri na fa anta la tanfaqu bi shukri min ni'matin illa ila ma huwa azam minhu ka sani ba za ka taɓa rabuwa da godiya Allah maɗaukacin sarki ba saboda ni'imar da ya maka domin ne duk lokacin da ka gode ma Allah to Allah kuma zai baka wata ni'imar da ta fi girma in ka gode ma Allah akan kaza sai Allah ya maka kaza in ka gode ma Allah akan kaza sai Allah kuma ya kara maka ni'imar da tafi wannan har ka samu ni'imar da ta girma ita ce ka tsinci kanka aljanna wanda ita ce mafarkin mu ita ce kuma fatan mu Allah kai mu to wannan ita ce ka'ida saboda babu yadda za a yi bawa ya zauna ya ce ba zai gode ma Allah ba domin gabaki a cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki yake rayuwa babu wani abu da yake faguwa da shi face ni'ima ce daga Allah madaukakin sarki akwai abin da kai zaka gani ma a zahiri azaba ne ko kuma wani intikami ne na Allah ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya maka ka saba ma Allah Allah ya jarabe ka azaba tun a duniya ni'imace ce da ya ga dama sai ya baka sai ka je lahira sai ya ninka maka azaba amma Allah yana son ka ne saboda ni'ima sai ya gaggauto maka da azaba sai ya maka shi kenan a duniya in ya maka ita kuma dama duniya hudusun sana'un ce ce tarariya ce tana da iyaka amma ita lahira ita ce har abada wannan ne ce سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ينا فأينا سوى تذاكروا النعمة فإن ذكرها شكوها yace tazakarun ni'ama ku rika ambatan ni'imomin da Allah ya muku fa inna zikraha shukruha domin yawan ambatan ni'imar Allah shine godiya kuma ya koma zuwa ga tarihin da Ibn Qayyim ya mana da yake cewa zuhuru athar ni'matillahi ala lisani 'abdihi sana'an wa i'tirafan yace to tazakarun ni'ama fa inna zikraha shukruha yawan ambatan ni'imar da Allah ya maka godiya kake ba Allah madaukakin sarki amma wanda zai zama kawai ya ci ya goge baki ya zama kaza to wannan kaga ashe ya manta da neman da Allah ya masa babban bawan Allah ta halibuna abdullahi kasturi yana faɗa yana cewa adna shukuri Allah ta asiya Allah bi ni'ami mafi karancin godiyar da zaka ma ni'ima Allah sake ka saba ma Allah da ni'imar da ya maka hmm? ka ci ka koshi an yi buɗe baki bayan azumi an yi buɗe baki ka tara wancan kaci, ci ka ci wancan ka sha wancan to la budda an tuhdisa lillahi subhanahu wa ta'ala ibadatan shukran minka li ni'matihi ko ala ni'matihi wajibin ka ne ka samar da wata ibada da za ka ma Allah a'a wani shi kenan da ya ci sai kasa tashi sha'i ma ba zai iya zuwa yi ba yanzu da ba a sallar tarawihi a masallaci ba zai iya ƙara wata sallah ba shi kenan sai kuma lokacin sahur in ya ji sahurci duk ma ya tashi ya kati ya ci ya narka ya narka ya cinye irin katin biredin nan da ake sayarwa ɗari uku da hamsin da rabi shi kaɗai shi kenan kuma ya ci gaba da abubuwa in aka yi rashin sa'a kuma ba zai je asuba ba sallar asuba ba zai samu ba zai je kwamfuta ba a zuwa ko ina kuma yanzu sai a zahar shi ya tashi sallah in ya ga dama yi to sa'ad yake cewa mafi kankantar ni'imar da Allah madaukakin sarki ni'imar godiyar da zaka ma Allah ita ce ka saba ma Allah da ni'imar da ya maka ko kwara daya fa inna jawari haka fa inna jawari haka fa inna jawari haka kullaha ni'amun min Allah alayka fala ta'fihi biha domin dukkan gabobin da Allah ya maka ni'imomi ne suke ka saba ma Allah da wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka in ji sahal ibn abdullahi kasturi rahmatullahi alaihi ɗaya daga cin al'ubadu zuhad bawan Allah wani kuma daga cikin magabata yana cewa a shukuru kaidun ni'mati godiyar Allah to ita ce da baibayi da ake ma ni'imar Allah sannan wa miftahul mazidi sannan ita ce mabudin daɗi wa samanul jannati sannan ita ce kuɗi ko eh, abin nan fa abin nan eh, abin mutum zai bada a bashi aljanna saman kudin shiga aljanna kenan farashin shiga aljanna kenan kaga abu uku qaidu ni'mati lissahul mazidi sannan samanul jannati in Allah ya maka ni'ima to sai ta gode ka daura ni'imar ce ka yi ma ni'imar da bai bai ba za ta gudu ba ka yi aiki da maganar al-imam Abdullah ibn Mubarak ke cewa idza kunta fi ni'matin fa'aha فإن المعاصي تزيل النعم يتي إن كان حسن شيء أتشن وتنئوة تألا تفرعها في شيوان في شيوان نئمة فإن المعاصي تزيل النعم دوم نعم النئم أصابا ألا نا كون نئموي فالنبي إفلاه المزيد إتشي مبروط النبي فإن شكرتم لأزيدنكم sannan وثمن الجنة jannati sannan ita ce godiyar Allah ita ce farashin shiga aljanna farashin da za ka bada ka shiga aljanna ke kudin da zaka bada ka shiga aljanna kenan ashkur wani daga cikin magabata shi ma yana cewa man utiya arba'an lam yumna arba'an man utiya arba'an lam yumna arba'an wanda aka bashi ababe hudu so ba za a hana mashi hudu ba Wannan abubuwan suna da muhimmanci matuƙa idan Allah ta'ala ya azurta ka da waɗannan abubuwan guda hudu to ba za ka rasa wasu kuma abubuwa guda hudu ba wato hudu na haifar da hudu in ka samu hudu to za su jawo maka kuma wasu abubuwa guda hudu ne na farko man ya shukura lam yumda al duk mutumin da aka ba shi godiya to ba za kuma a hana mashi daɗi ba ba damar ka zama shakir mai godiya to kuma kullum za ka ganin kare wallahi min haisu la tahtashir inda baka zata ba in ka tsaya kana lissafi sai ya ga ah wata ina waɗannan abubuwan ma suke zuwa maka ne sai ka ji hidimomin ka sun fi samun ka yawa hidimar da kake da a ce za ka zo na kai lissafi sai ga samun ka bai kai wannan hidimomin da kake ba wanda ga wannan ya saba maka ina ta economics economics hidimomi suna zuwa ne gwaggwajen ne gwaggwajen samun mutum to amma wannan a cikin sirrin ubangiji idan bawa ya zama mai godiya sai Allah madaukakin sarki ya rika masa wasu hidimomin ya rika masa wasu hidimomin abinda baka zata za ka iya ba in ya taso maka sai ya kawai cikin taimakon Allah ka samu buɗi ka gama shi abu na farko kenan man ya shukura lam yumai al mazida duk mutumin da aka ba shi godiyar Allah to ba za a hana mishi ƙari ba na farko kenan na biyu kuma man wutiya taubata lam yumli qabula duk mutumin da aka ba shi tuba to ba za a ci karban kuma tubar ba in Allah ya azurta ka da tuba ka zama mai yawan tuba to Allah kuma zai karɓi tubanka ka'ida ce Allah siffa shi a tawwabu ne shi Allah madaukakin sarki kuma qadiru tubi ne to ma damar ka tuba amma da shar'in tuba ke kasance a tawbatun nasuha tuba wanda ya kasance na gaske ba tuban wasa ba ba tuba irin na mazuru ba ba tuba irin na dila ba tuban gaske to in Allah madaukakin sarki ya azurta ka da tuba to ba zai hana maka karɓa ba da ka tuba Allah zai anshi tubanka kana tuba shi kuma Allah kofar shi a buɗe take shi kenan inna Allah ya tsutu yadahu bil layl ya tuba musii'u النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin wanda ya saɓo da rana ya tuba sannan da safe kuma yana shimfiɗa hannunsa domin wanda ya saɓa masa da daddare ya tuba sannan ka Allah maɗaukacin sarki ƙofofin tubansa a buɗe suke har lokacin da zai kulle don ya kulle to shi kenan daga wannan lokacin kuma wanda za a karɓi tubansa na uku wa man utiya listikharata lam yumli al-khiyarata duk mutumin da aka bashi kuma yin zaɓi neman zaɓi wajen Allah to Allah ba zai hana mishi zaɓi mai kyau ba ne istikhara istikhara wani abu ya zo maka na alkhairi ka tashi kai alwala ba ka ita kai rakawai guda biyu na fila idan kai rakawai guda biyu na fila bayan ka gama sallah ka daga hannu ka roki Allah madaukakin sarki da addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbansa Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma da wasu sahabban yadda yake karantar da su sura a cikin alkur'ani اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام القيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيك فأبقاتك خير لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وأدر لي الخير حيث كان ثم ربني فيه شيء كما كي كي كي حر abin da kake neman nan ka ji ya kwanta maka a zuciyarka ka samu natsuwa ba wani wanda za ka tafi wajen shi ya maka istikhara duk da su ma ba istikhara suke ba suke ba istikhara suke maka kare ka suke yi daga Allah baka sani ba eh suna kare ka daga Allah sai su maka istikhara da kafin suke ba da ba istikhara ba eh, sai ka tafi wasu mutum wai zai tafi wajen wani zai mishi istikhara shi sai na ce wani ya kwanta a gida zai gani ba abin da za ka gani sai tsiya ka yi kanka ba wani wanda zai cin maka kuɗi addu'a ba a biyan ta in an yi dan Allah ake yi ibada ce mutum ba zai zo ka ce maka sallah ba ya kuka je ka yi ba ka yi da kanka ka koya kuma cikin sauki za ka iya amma walakin na tsaron nasi la ya alamu wanda yawancin mutane ba su sani ba sun fi son su tafi wajen waɗanda za su yi musu ƙarya su musu abin da ba haka yake ba hmm? to wanda aka ba shi istihara kullum yana istihara to Allah ba zai ci zaɓen mishi abin da ya fi zama alkhairi ba eh. in kana neman zaɓi wajen Allah ta'ala to Allah kuma zai zaɓen maka alkhairi duk abin da za ka yi roƙi Allah maɗaukacin sarki shi kuma Allah maɗaukacin sarki zai zaɓa maka alkhairi ma damar wannan abin dama ba asalin ibada ba ne domin ba komai kuma ake mai istikhara ba ba a istikhara a cikin ibada Allah yanzu an jima mutum zai yi tarawihi ko zai kiyamun laili ba zai ce istikhara ya ga akwai alheri a cikin kiyamun lailin nan ko babu ba akwai domin Allah ne ya ce a yi kawai hmm? amma abin da ake mai istikhara shine abubuwan da suke mubahat abubuwan da suke na halal abubuwan gudanar da rayuwa to su ne za ka yi istikhara za ka nemi aure babu laifi ke istikhara amma ana son cikin cikin abin da malamai suka karfafa idan mutum zai yi aure ya istikhara hmm? mutum zai wani kasuwanci ya istikhara yana neman wata makaranta ya istikhara yana neman wani aiki Ya yi istikhara yana neman wata kwangila Ya yi istikhara ita ya nemi zaɓin Allah madaukakin sarki sai ya ga Allah ya zaɓin masa abin da yake alkhairi kuma sai ya ga ba ƙoƙarin shi bane ya mashi wannan abu sai ga ɗan ƙoƙari ɗan kaɗan zai yi amma Allah yana ta buɗe mishi ƙofofi duk ƙofar da take kullalliya da ya je kusa da ita sai zama kamar irin waɗannan ƙofofin na zamani wanda suke shaƙo eh, abin nan jikin mutum da sun je abin nan sansarin suke yi da sun ji ka zo ko sai dai su buɗe maka wai marhaba shigo ne babu a buƙatar sai ka taɓa su balle ka wahalar da kanka to haka kofofin Allah za ta buɗe haka idan ka zama mai istikhara abu ne na hudu a ciki wa man uqiya al-mashwara lam yumna as-sawaba duk mutumin da aka bashi yin shawara in zai yi abu sai ya nemi shawara to shi kuma lam yumna'i as-sawaba ba za a ki ba za a bashi daidai ba in za ka yi abu kai shawara da masana shi kuma wanda ake shawara da shi yana da shari'a kuma ake shawara da shi ba yan uwa in za ka yi shawara la shir illa ta taqiyya hakan shawara sai da mai takawa mai bin dokokin Allah in ka je kai shawara da fasiki shi ce sannan la shir illa mu'tanana hakan shawara da mutumin da ya kasance ba amini ba amintacce sannan kuma la tastashir illa haziqan wa khabiran fi ma tastashiruhu ilai ka nemi shawara wajen wanda bai kware ba a bangaren da zaka nemi shawarar shi wannan adalci ne na musulunci in za ka nemi shawara akan wani abu to je ka nemi shawara wajen kwararre a wannan abu ya san abin yana da gogayya a ciki to sai ka nemi shawara sannan da hudu la tastashir illa katim sirri kakka nema شاورة سيوزن وندى دي غفا مكاسية شلسانة هيك بيتي ولا تستشر ولا تستشر ولا ولا, ولا تستشر امرأة غيرك ولا ولا ولا تشهد الشورى امرأة غير كاتبة ثم ثم دي زمو بدي غفا مكاسية ريبا يبايا على في شيء داش اشقد شيء تكون وندى ذاك مشاورة تكون اوزنس وانن صفوفون غدا هو اسنا من يمن ينصفوه على المستشار mutumin da za a yi shawara da shi na gwamna zai zada da ya ci sai sun cika waɗannan shari'a ko zai zaɓi sa gwam shugaban ƙasa in zai zaɓi ministoci irin waɗannan siffofin ake buƙatar su su zaɓa shi yasa babban malami al-imam eh, al-imam rahmatullahi alaihi ya rubuta littafin sai samu suna adabul wazir adabul wazir eh, a ce siffofi ko features na wanda za a zaɓa ya zama minista hmm. siffofin wanda ya cancanta ya zama minista ai alwazir shine almustasha wanda ake neman shawara a wajensa an kira shi da alwazir ne saboda me li'annahu yuqawwi sahibahu yana karfafan mutumin shi wanda ya farko shi ya bashi minista ne wazirai eh sai shi ake ce masa alwazar alwazar to kun ga ne wannan sannan wani ɗan hikima yana faɗi na cewa idan ra'aita ni'ama da shukuri a hiya aswaqu idan ka ga ni'imomin da Allah ya maka da shukuri ta hanyar gode masa to fa hiya aswaqu sai su zama maka abun wuya kaga abun wuya ado ake da su ni'imomin da Allah ya maka ya kai dan uwa idan ka tsare su da gode ma Allah madaukakin su sai su zama maka abun wuya sai su zama maka kaciya su ne aswaqu jam'u tsauk wa idza ra'aitaha bil kufri fa hiya aghlal ba idan ka kula ka ni'imomin ka amma ta hanyar ne ta hanyar butulce ma ni'imar Allah madaukakin sarkin fa hiya aghlal to sai ni'imomin su zama maka sasarai su zama maka maruruka su zama maka kukumai su daure ka ga ka mutane da kullum ku tana canza riga kullum ka sa shadda mai tsada ka shiga mota mai kyau ba a cikin zuciyarka ka ba kai da natsuwa ba ka da kwanciyar hankali ila idan ka zo za ka kwanta bacci sai ka sha kwaya ko kama kanka allura sannan za ka iya bacci saboda ba ni'imar ni'imar ba a zuci take ba shi wani wanda bai da kosisi ya bude kofar shi ya kwanta ya kwana musamman yadda ake zafin nan sai baccin shi kawai baya jin wani tsoron komai sai ya cin na fakira da yake jin tsoron ya cije shi a kafa saboda bai da shimfiɗa ko kuma bai da katifa amma kai ko kana kan wani gado kana wani ɗaki ila ma ga masu tsaro nan kafin a kai inda kake amma kuma ba ka da natsuwa ba za ka iya bacci kun ga wannan magana ne hikima ce الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه قال لي جعفر بن محمد جعفر بن محمد يا شي مني جيكا من زن الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك ما تحب فأكثر الحمد idan abin da ya zo maka kake so to ka yawaita yaban Allah wanda mun ce yaban Allah yana cin godiyarsa wa idza ja'aka ma takrahu fa aksir min la hawla wala quwwata illa billah idan abin da baya maka so ya zo maka to ka yawaita fadin la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah wa idza tabba'ta rizqa idan kai ta neman arziki a wajen Allah amma arzikin bai zo maka ba فأكثر من الاستغفار تكروي في الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال سفيان سفيان يا يشي فانتفعت بهذه الموئزة والله سيد نجا أنفان ونن وأذن دا الإمام محمد جعفر بن محمد يمو جعفر الصادق كينا سفيان الثوري رحمة الله عليه سفيان بن سعيد سفيان بن سعيد الثوري يشي سيدا نجا نئم سيدا نجا أمبان ونن وأزن idan abin da kake so ya zo maka to ka yawaita faɗin hamdala idan abin da baka so ya zo maka ka yawaita la haula wala quwwata illa billah idan kuma ka nemi arziki a wajen Allah kaga arziki dan bai zo da wuri ba to ka yawaita istighfari astaghfirullah astaghfirullah so daga yan uwa yan Najeriya mai aiki da wannan nasiha ka shafi mu ne kusa-kusa mu yawaita waɗannan abubuwan da wannan babban bawan Allah ya ba almajirin shi babban bawan Allah shi ma shawara kuma ya aiki da shi kuma ya ɗauko su ne a hasken nassi ba wai mu ka bane saboda Allah ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da waɗannan darussa da nake faɗa mu junanmu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da musibu Allah madaukakin sarki ya gafarta mu matanmu Allah madaukakin sarki ya lullube su da rahma wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum